Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que la Yau muna farin cikin cewar ɗaukin na kan turbar damawa da kowa. Lalle akwai wasu babin da za a ƙara kyautatawa amma a jimilce ana godewa Allah kuma muna godiya ga mahukunta. Saboda da farko yanzu sadarwar ta kan talabijin an kyautata ta ana ganin kai a kai masu fasalta bayanan harsuna da nunin kurumci. Ana ganin kuma tallafin da ake wa marasa hali na kyautata. Zan ɗau misalin bayar da taimakon abinci kyauta da ake mun ji daɗi sosai a misalin garin Yame an samu kimanin fiye da magidanta dubu biyu da suka amfana da wannan taimako. Shin ko kuna labarin waɗanda suke cikin sassan ƙasa? Oui, Eh, kwarai kwa a cikin yankunan ƙasa kowace jiha mun tambayi sassan wakilcin kungiyarmu da su rawaita jerin sunayen magidanta masu halin nakasa marasa hali an kuma yi hakan na san da a zandar an samu wani dan tsomin baki to amma muna sa ran kyakkyawar fata bayan gwamnati sha'ana ku bangare na kungiya wani kokari kuke kawo kawowa hakikan tun farko kamar yadda na ce mun gudanar da taron bada labari don mu sha hankalin mahukunta sai muka fusa sa'antar da tallar wayar da kai har guda uku da harsunan faranshi zabarmanci da hausa an fasalta bayanan da ke ciki da nunin kurumci kuma mun yi kira ga samun tallafin abokan hulɗa na ƙasa inda muka taimaka wa magidanta dubu ɗaya da saba'in da takwas ba mu tsaya nan ba nan zuwa kaɗan za mu tallafawa da aiken kuɗi zuwa ga magidanta dubu da ɗari biyu kowane magidanci za mu aika mishi kuɗi jika talatin da biyar kuma cikin yankunan ƙasar ta hanyar reshen wakiltar ƙungiyarmu ta zandar za mu taimaka wa magidanta masu halin nakasa da takunkumi da kuma kayan wanke hannu. A difa muna nan muna inganta irin wa'annan matakan inda za mu tsarin tallar waye kai da harsunan barbarci da hullanci kuma za mu tallafawa magidanta marasa hali na nakasassu a cikin jihar ta difa. dans la région de Difa.